Jummala matashi a shekara goma sha bakwai kenan da ta gamo da iftila'in fyaɗe har sau uku. Shekara na hudu lokacin makwabcinmu ya lalata ni, iyayena sun sani lokacin, sannan shekara na goma sha biyu. Abokin ba ɗan abokin babana, sannan kuma shekara na goma sha biyar a lokacin ina um, hostel a secondary school a Ogun State. Na biyu it was continuous ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba. yana ta yi ne akai akai akai akai akai kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya min zan kashe ki zan kashe ki i'll kill you i'll kill you if you talk na uku din kuma ina hostel na tuna ranar ban da lafiya to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba kowa da kowa sun tafi makaranta an samu Jummala ta ce sakamakon fyaɗen da aka yi mata ya taɓa yanayin rayuwarta har sai da ta kai ga tsunduma ga shaye-shayen ƙwayoyi domin samun sauƙi. Matsalar fyaɗe ya yawaita a Najeriya wanda har sai da ta kai ga gwamnonin ƙasar na buƙatar sanya matakan gaggawa kan fyaɗe. A wannan shekara ne aka yi wa wata yarinya 'yar shekara biyar fyaɗe wanda ya sanadiyar mutuwarta. Hakanan a garin Benin wasu gungun maza suka yi wata ɗaliba fyaɗe a cikin coci har suka kashe ta. Kazalika a jihar Jigawa da ma nan Kano da sauran sassan ƙasar nan. Tuni al'ummomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu a sassa daban-daban na ƙasar suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna nuna kyamarsu ga matsala ta fyaɗe. Sufetin janaral 'yan sandan ƙasar nan ya fitar da ƙididdigan fyaɗe ta shigowar wannan shekara har kawo yanzu da cewa an samu kiyasin matsalolin fyaɗe fiye da 717. Wata mai raji kan matsalar fyaɗe barista Badiha Abdullahi Ma'azu ta ce matsalar fyaɗe matsala ce da sa baya lissafuwa inda ta ce adadin karuwa yake a ko da yaushe. Akwai mutumin da zaki ga shi shi kaɗai ya ce a shekara ɗaya ya yi rafin sama da mata arba'in. a ciki har da shekara tamanin to sai ki ga me ma suke so ne a cikin wannan fyaɗe fyaɗe din kukan ake yi amma ya zama babu mafita. Barista Badiya ta ce matsalar ya fi yawa ga ƙananan yara sannan mafi yawa masu aikatawa matasa ne inda take cewa hukuncin dandake masu aikata laifin ya yi tsauri. Idan aka ce za a dandake su mafi yawancin su matasa ne to idan an tashi yaran mu in sun tasowa zai aura hukunci na farko a fara take matakan da za su hana a ma'aikata laifin. Jummala kamar sauran matan da suka tsinci kansu a matsala ta fyaɗe ta ce ba shine ƙarshen rayuwarsu ba. Sakon da zan bawa matan da aka yi musu fyaɗe shine ba ƙarshen rayuwa ba ne. Za ta iya tashi tsaye and fight for her dreams. The same thing I am doing right now. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano,